بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة شاتقوز قوة شوال hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 24 ga watan Februari 1997 a sheikh muhammad nasir din albani ya ce asalisu abu na uku daga cikin abubuwan da ake so a yi bayan an gama rufe mamaci an yi allamahu bi hajarin ya halatta ainihin wato a yi wa shi kabari din alama da ainihin wani dutse an sunnanta wannan au na hauhi ko makamancin shi kama a samu wani tubali ko wata marmara ko makamancin haka li yudfina ilaihi man yamutu min ahlihi saboda mutum ya rinka rufe waɗanda suka mutu daga cikin dangin shi kusa da wannan ainihin mamaci na shi in akwai fili kenan in babu fili kuma sai ya zama wannan alama ta zame maka wata nuni da zaka iya gane wani kabar wannan shine kabarin dan uwanka yadda in ka zo ziyara zaka iya tsayawa da addu'a gare shi لحديث المطلب وهو ابن عبد الله ابن ابن المطلب ابن حطب يتي سبب حديث المطلب شيني دان عبد الله دان مطلب دان حنطب رضي الله عنه الله يقال مش يردا شيني سوك لمبا تقديتي كان الأصل المطلب ابن أبي وداع yace asalin yadda yake a rubuce a cikin ahkamul janaza dinnan shine al-muttalab dan abi wadda'a fasahahtuhu ala ma tarahu yace daga baya sai na dawo na gyara kamar yadda kake gani wal fadl ya'udu fi tanbihi alaihi ila doktor abdul alim abdul azim yace falalan wannan gyara da ladan za ta koma ne zuwa ga wani doktor na ilimi abdul alim abdul azim fajazahu allah khairan allah ya saka mishi da alheri ma'ana da haka yake rubuce cikin ahkamul jana'iz to daga baya sai ainihin aka yi mishi tanbihi akai sai ya dawo ya gyara qala shi wannan ainihin wato al-muttalab dan abdullahi dan muttalab ya ce lamma mata usman ibn maz'un lokacin da usman dan maz'un ya rasu ukhrija bi jinazatihi sai aka fitar da ainihin wato gawar shi fadufina aka je aka ainihin rufe shi a makabarta shine mutum na farko da aka fara rufewa a ainihin makabartar baki a bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama wannan makabarta tana nan har yanzu din nan da muke magana a madina wannan na daga dalilan da ke tabbatar maka da cewa makabarta ba a rushe ta har kiyama ta tashi wanda duk ya rushe makabarta ya gidaje ko ya kamfanoni ko ya wani abu ya zama fasiki kowanne sarki ne kowanne yallaɓai ne wannan magana magana ce ba ta da asali cewa wai bayan shekara talatin da uku ba wannan magana a cikin karatu magana ce wadda take kawai ta son zuciya in dai makabarta ce to har kiyama ta tashi bai halatta a taba ta ba sai dai in makwararar ruwa ce ta zo ta zabge ta to wannan kan bayin mutane bane amma a ce wai a tone makabarta a yi gidaje ko a yi kamfanoni ko a yi titina ko a yi wani abu wannan fasikanci ne kuma kar ku yi mamakin Allah ya saukar muku da bala'in da ba za ku iya ɗauka ba domin a cikin bayan Allah nan da aka rufe akwai wanda ike ainihin ba mamaki Allah kaddar ƙasa ba za ta ci shi ba to ya za ku yi da gawar wannan to shi yasa wannan ba addinin musulunci bane dan haka makabartar baki a tun daga sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo madina ya yanka ta ita ce makabartar musulmi abdullahi ibn maz'un shine sahabin farko da ya rasu wanda yake dan uwan annabi ne wajen shan nono sun sha nono daya to shine ya fara rasuwa shine aka rufe shi amara annabi sallallahu alaihi wasallama rajulan an ya'tiyahu bi hajarin sai annabi ya umarci wani mutum cewa ya je kawo mai dutse zai sa alama falam yastati hamlahu sai wannan mutum ya kasa ɗauko dutsen fa qama ilaiha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya tashi ya nufi wannan dutse wa hasara an zira'ihi ya zage ainihin wato zira'in shi ya tattare hannun ainihin rigar shi qala al muttalabu muttalabu mai riwaya yace qala alladhi yukhbiruni an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake bani wannan labari da ya karbo shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce da ni ka anni anzuru ila bayadi zira'ai rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yanzu da nake ba ku labari ya kusu muttalabi kamar ma gani ina iya tuna sanda nake ganin ainihin zira'an manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hina hasara anha lokacin da ya yaye su din wannan riwa wannan mursal sahabi kenan fa wannan hadisin ma'ana muttalab din yaro ne cikin sahabbai sanda aka yi wannan matsalar baya nan ko kuma yana nan amma yaro ne karami to wanda yake bashi labari shine yake cewa yanzu ma ina iya tuna sanda na ga manzon Allah ya zage dantsan shi yana kokarin dauko wannan dutse riwayatu sahabiyin kenan a farkon riwaya ba dan wannan matsalar da ya faɗa ba zaka dauka cewa kamar yana wurin akai abin domin ya bada labari ne kai tsaye kala to daga nan ake gane marasilus sahaba amma marasilus sahaba hujjatun indal jami duk baki ɗayan malaman usulul fiqh sun haɗu akan cewa marasilus sahaba hujja ne ثم حملها سأنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتقوى النندوث فوضعها عند رأسه سي النبي صلى الله عليه وسلم يزوي دورا ديدي كان وانا عينهم قبري وقال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي أتعلم بها قبر أخي na sa wannan ne don ya zama alama ga kabarin dan uwana wa adfinu ilaihi man mata min ahli kuma in rufe waɗanda suke mutuwa daga cikin dangina kusa da shi akhrajahu abu dauda kaga ash-shaykh al-albani ya bi lafazin hadisin ne shine ya kafa tarjama yace mutum ya sanya alama da dutse ko wani abu makamancin haka domin ya rinka rufe yan uwan shi da suka rasu a wannan guri saboda lafazin hadisin haka ya zo mun fahimta ko to makabarta ce ta gari gaba ɗaya kaga ka rufa naka yau wasu za su rufa nasu ba da maka da ka rufa wani dangin ka kusa kenan sai dai ya zama kamar yadda na faɗi ya zama alama don ka rinka ganewa wajen ziyara akhrajahu abu dauda al-imam abu dauda ya fidda wannan hadisi a cikin mujallad na biyu shafi na 69 wa anhu al-baihaqi al-imam al-baihaqi ya ainihin wato ruwaito wannan hadisi daga al-imam abu dauda waɗannan na daga dalilan da zaka gane wani almajirin wani ne in ka ji an ce wa anhu fulanu daga abu dauda bai haƙi ya ruwaito ashe bai haƙi almajirin abu dauda ne to daga nan sai ka gane au ashe al'imamu abu dauda tabakar al'imamu al-hakim ne kenan domin bai haƙi akan ce wa anhu al-hakim kuma ashe tabakar su ɗaya ne mun fahimci wannan da kyau ko albai haƙi ya ruwaito a cikin mujallar na uku shafi na ɗari hudu da goma sha biyu bi sanadin hasanin da isnadi kyakkyawa كما قال الحافظ كما يدعى الحافظ ابن حجر يفدي أتكن فتح الباري باتكن فتح الباري با تكن تلخيص الحبير جزء نبير شافي نتري بيود أشرين دترا وترجم له أبو داود أبو داود يا كفى ونن حديثي بابي بي دتشوا باب في جمع الموتى في قبر باب دكي بياني أكن tattara mamata a kabari ɗaya amma ba abin da abu dauda ke nufi ba kenan ma'ana mamata a tara su kabari kusa da kabari saboda wannan hadisin abin da yake magana kenan wal qabru yu'allamu abu dauda yace kuma kabari a nemi shi alama mun fahimta shine kafa hujja da wannan wal baihaqi haka ainihin wato baihaqi shi kuma ya kafa hujja ya kafa babi bi qaulihi da cewa babu ilamil kabri bi sakhratin babin da ke bayani akan yi wa kabari alama da dutse au alamatin ko kuma a yi mishi wata alama ma kanat duk abin da ya sauƙaƙa a samu a sanya mishi ainihin alama da shi dutse ne marmara ce ko makamantan haka sai a yi alama da su mun fahimci wannan amma wannan ice da ake kawa ake sa ko bini da zugu ko wani abu wannan bid'a ce zunzurutu za mu zo za a yi karatu akan ta musamman walahu shahidani ya taƙawa bihima ya ce wannan hadisi yana da hadisai akwai hadisai guda biyu da za su shi da shi su ƙara mai ƙarfi wanda yake ainihin wato zakartuhuma fi ta'alikatul jihad na ambace su a cikin littafi na at-ta'alikatul jihad ala zadul ma'ad wanda ainihin mun shayin bayani akan shi abu na uku kenan da ainihin ake so a yi wa kabari bayan an gama rufe shi arrabi'u abu na hudu Allah yulaqqana al-mayyit at-talqin al-ma'ruf al-yawm kada a sake a yi wa mamaci irin lakkana mishi kalma din nan da ake yi a yau wannan abu ana yin shi tun fiye da shekara dubu kuma malaman sunna faɗa suke ta yi da wannan abu amma kuma har yau din nan akwai ƙasashen da ake yi ibn al-arabi ma da yake ba magaribe ne mutumin yammacin duniya ne sai ya ce ya je gabas iraki kenan ya ce ya ga salihai suna yi haka ya faɗi cikin aridatul ahwazi to shi yasa an baka kware da karatu ba baka san ka'idar bincike ba sai ka ce ai ya ce ya ga mutanen kirki su ne to mutanen kirki tunda suke bid'a sun zama mutanen banza kenan mun fahimci wannan da kyau ko to yace wannan talqin din in aka gama rufa mamaci ne za mu zo za ka karanta za ka ji yadda ainihin asalin mataccen hadisi ne zo akan haka sai liman ya tsaya ya ce ya wane idan mala'iku sun zo maka ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza har shehu usman dan fodiyo yayi shaida da cewa wannan bid'a ne amma in ka je kasashen sokoto kuma za ga ana yi to ina san shehu da ake yi duk kun cika kasa da ƙarya waɗannan su ne ahalin sunna ƙarya waɗannan su ne yan izala ƙarya waɗannan su ne mabiya shehu ƙarya waɗannan su duk kun cika ƙasa da ƙarya ku yi aikin mana waɗanda za su zo bayan ku sai su lakana muku sunan babu sahabin da ya taɓa cewa shi ahalin sunna ne amma duk duniya baki ɗaya an yi shaida cewa su ahalin sunna ne mun fahimci wannan aiki ɗin shine abin da ake nufi li'anna al-hadith al-warida yace saboda hadisin da yazo akan yin wannan talqini fihi akan shi la yasihu bai inganta ba gashi a ƙasa ya ce wa kaza qala ibn al-qayyim haka nan al-imam ibn al-qayyim ya faɗi fi zadul ma'ad a cikin littafin shi zadul ma'ad a mujalladi na farko shafi na ɗari biyu da shida wa ba'afahu an-nawawi al-imam an-nawawi ya raunana wannan hadisi wa ghayruhu da wani malamin daban كما ذكرته في التعليقات الجياد كما يدنا فدي أشكال لتافنا التعليقات الجياد ثم حققت القول فيه في سلسلة الأحاديث الضعيفة yace sa'an nan na dawo na tantance bayani ɗaya bayan ɗaya a littafi na silsilatul ahadith dha'ifa a lamba hadisi na ɗari biyar da casa'in da tara amma a inji ya yi kuskure inji ya yi kuskure a sabon bugu ya ce ɗari biyar da hamsin da tara kuskure ne ɗari biyar da casa'in da tara ne na koma silsilar dha'ifa ɗin na duba ba lamba ɗari biyar da hamsin da tara ba ne ɗari biyar da casa'in da tara ne a cikin mujallar na biyu kenan shine ga ta ma na zo da ita zan karanta muku kuji wakala san'ani fi sublis salam yace san'ani ya faɗi a cikin littafin shi sublis salam sharhin bulogil mara a cikin juz'i na biyu shafi na 161 yace wa yatahassalu min kalami a immati tahqiq a takaice dai ana fahimta sakamakon binciken da malamai limamai masu tabbatar da gaskiya suka yi annahu hadithun da'ifun sun tabbatar da cewa wannan hadisi ne mai rauni wal amalu bihi bid'atun aiki da shi wannan hadisi mai rauni bid'a ne wala yughtarra bi kasrati man yaf'aluhu amma kada a rudi da yawan waɗanda suke yi duk in ka je kasashen duniya za ga ana ta yin wannan abu to kar ka rudi da wannan mun fahimci wannan da kyau ko mun karanto wani karatu a can baya dangane da matsaloli makamantan haka masu magana akan bid'a ya ɗauko mana maganar Imam Nawawi da ya ciro maganar wani ɗaya cikin tabi'ai da yake cewa ka bi ittabi turuqal huda ka bi hanyoyin shari'a la yadurruka qillatu salikina karancin masu bin hanyar kai ya dame ka haka aka cewa addinin musulunci lokacin menene su Abu Jahal da su Abu Lahab suka ce law kana khairan suka ce ai da alheri ne ma sabaquna ilaihi da su Muhammadu basu rigaye mu ba damu ne akan gaba tunda ba a gan mu a gaba ba to ba alheri bane to yanzu ma abin da ke damun wasu kenan ai wannan tafiya da ake ana cewa sunna ai da gaskiya ne ai da an ga malaman kungiya ai da an ga shugabannin kungiya ai da an ga manyan malaman kasa ai da an ga manyan malaman gari da an ji wani ya faɗa da wannan duk addini ne da tunani irin na su Abu Lahabi ai abin da ita gaskiya ba ana gane ta da wana na kanta bane a ita gaskiya ana gane ta da ita gaskiya ne kawai da haka ake gane ta ba wai daga cewa wana ya bi shine gaskiya ba mun fahimci wannan da kyau ko to wannan kenan sannan yace kuma wa iyyaka wa turuqab balala ina kwabarka game da hanyar bata yace wala taghtar bi kafarati salikina kar ka rudu da yawan waɗanda ke bin wannan hanya ta bata kace ai sarkin yawa ya fi sarkin karfi ƙarya kake yi Allah ya shiryar da mu to shine sai yake cewa wa yu'jibuni minhu ash-sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace abin da yafi birge ni yafi bani sha'awa daga cikin maganganun nan na Sanani Asbul Salam qauluhu cewa da yayi wal amalu bihi bid'a aiki da wannan hadisi mai rauni bid'a ne yace wannan magana ta kayatar da ni ta birge ni ta sa ni farin ciki wa hadhihi haqiqatun yace wannan gaskiya ce qala ma bahala anha kasirun min al-ulama da yawa daga cikin malamai ainihin wato sun ainihin kauce sun tunanin su ya kau daga kanta cewa hadisi za'ifi aiki da shi bid'a ne yace da yawancin malamai hankalin su ya kau daga kan wannan magana fa innahum yashra'una bi misli hadha al-hadisi kaseeran min al-umuri saboda zaka samu da yawa daga malamai suna kafa shari'a da irin wannan hadisi mai rauni wa yastahibbunaha kuma su ce ai hukuncin da wannan hadisi yazo da shi ba mustahabbi ne اعتمادا منهم على قاعدة يؤمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال saboda wai sun dogara akan wannan ka'ida ta cewa ana aiki da hadisi mai rauni a ayyukan da ke mustahabbi ne walam yatanabbahu ila anna mahallahu fi ma sabata bil kitabi was sunna mashru'iyyatuhu yace ba su faɗaka akan cewa ko su malaman da suka ce za a aiki da hadisi mai rauni suka ce amma sai abin da yake dama yana da asali a qur'ani da hadisi ya tabbatar da shi sai hadisi mai rauni ya zo ya ƙara bayanin shi to nan ne za a aiki amma kawai abin da ba a taɓa samo shi ba faufau ka zo sai ka ɗauko shi ka ce za ka yi aiki da hadisi mai rauni akan haka to wannan ainihin na daga cikin bid'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu wa laysa bi mujarradil hadith da'if yace ba wai kawai da ainihin hadisi mai rauni ne kawai ake kafa hujja ba wa qad sabaka li hadha misalun fi ta'liq safhati as-salisa wal 50 wa mi'a yace misali na irin wannan ya gabata a shafi na 153 a tsohon bugu kenan na ahkamul janaiz a wannan sabon bugu shafi na 194 zuwa 195 jiya muka karanta wannan in ba ku manta ba ثم فصلت القول في هذه المسألة المهمة يتي سنن نزوني بياني دلا دلا كما دون مسألة من مهمة ناقلا كلام عدد من فهول العلماء إنا ميشرو مغنغن من ينقرى زم لمي في مقدمتي على صحيح الترغيب يتي أكن شمفت أتادني ولتافن صحيح الترغيب والترهيب سيتي فانظر ka duba cikin mujallar na farko shafi na ashirin da ɗaya zuwa talatin da hudu minhu na daga wannan littafi na taɓa zuwar muku da shi nan na kawo tarihin shi da sauran الترغيب والترهيب نا الحافظ المنذري الشيخ محمد ناصر الدين الألباني التعليقات التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب يتعليقي أكنشي daga baya sai ya dawo ya fasa shi التعليقات ya sa mishi sahihu targhib wa tarhib mujalladi uku sannan ya ba'ifu targhib kuma mujalladi daya to wannan muqaddima ta ainihin sahihu targhib wa tarhib duk cikin littattafan Muhammad Nasiruddin Al-Albani babu littafin da ya tsaya ya tantance ka'idoji muhimmai na ilimin mustalal hadis kamar ainihin wannan muqaddima ta ainihin ta shi sahihu targhib wa tarhib sai dai muqaddima ta sahihul jami'is saghir da yayi da kuma muqaddima ta at-ta'liqatul jihad nan ma ya dan tattaba da kamar su tamamul minna amma manyan manyan ka'idoji da ya taba to babu kamar muqaddima ta ainihin sahihi targhib wa tarhib in kana so zaka iya photostat ba zai wuce photostat din ba zai wuce naira 500 ba gaba ɗaya dan yana da yawa shafuffuka suna da muhimmanci karatu ne inda babu inda zaka je ka samu irin shi saboda an tattaro an tattaro an tattaro muhimman matsala ne an tsaya an tace maka Allah ya shiryar da mu to wannan kenan to tunda an ce ba za a tsaya a kabari a yi irin wannan talqin ba ko to ya za a yi to kaga su su Muhammad Nasir Din Albani da gaske suke izalatul bid'a wa iqamatu sunna duk sanda suka ce kar kai kaza bid'a ne sai su ce to ga abin da sunna ta zo da shi tunda an ce kar a tsaya ai wannan talqini na cewa ainihin wato ya wana kaza kaza kaza kaza sai ya ce bal yaqifu alal qabri yad'u lahu bit tasbiti sai dai mutum ya tsaya a wannan kabari ya nemi shi addu'ar Allah ya tabbatar da shi ya iya amsa tambayoyin da aka yi mai wa yastaghfiru lahu kuma ya roƙa mai gafara wa ya amurul hadirina bizalika kuma shi liman ya umarci waɗanda suka halarci wannan wuri cewa su ma su yi haka in aka gama rufe mamaci abinda liman zai ce jama'a ku yi mishi addu'a roƙa mai gafara domin ana nan ane mishi tambayoyi a yanzu sai liman ya ja bakin shi ya shiru kowa ya addu'a shi amma wannan gargajiya da ake yi ya ce fatiha da kulhu wallahu fatiha da kaza fatiha da kaza to wannan addinin gargajiya ne ba addinin annabi sallallahu alaihi wasallama bane kamar yadda kuka san an yi izalatul bid'a wa iqamatus sunna an idar da sallah limaman gargajiya a kasar nan da sai su waiwayo suna ba da addu'a ma mu suna yi zakara yana cara yana faɗe su kuma sauran mutane suna yi wannan bid'a ne to na makabartar ma duk ɗaya ne yadda wannan bai da asali wannan ma bai da asali in aka idar da sallah kowa ya zikiri abin da ya sauƙaƙa ya tashi ya gaba to haka in aka gama rufe mamaci an samu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya ya faɗi kamar yadda zaka ji dinnan to shi kadai ne abin da liman zai faɗi amma a ce a karanto kaza ayi kaza ayi kaza to wannan yayi wa annabi ƙari a cikin addini yace li hadisi Usmana ibn Affan saboda hadisin Usman dan Affan radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda qala Usman yace zunnurain kenan kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama idza faraga min dafn almayyit waqafa alaihi annabi ya kasance idan ya gama rufe mamaci sai ya tsaya akan kabarin wannan mamaci fa qala sai yace istaghfiru li akhikum ku roƙa wa dan uwanku gafara wasalu lahu tasbita ku roƙi Allah ya tabbatar da shi fa innahu al'ana yus'alu domin a yanzu a nemi shi tambaya to abin da aka samo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kenan akhrajahu abu dauda al-imam abu dauda ya fitar da wannan hadisi a mujallad na biyu shafi na saba'in wal hakim da hakim mujallad na farko shafi na ɗari uku da saba'in wal baihaqi da al-imam al-baihaqi mujalladi na hudu shafi na hamsin da shida wa abdullahi ibn ahmad da abdullahi dan imam ahmad ibn hanbali fi zawaidiz zuhudi a cikin zawaidiz zuhudi malamai na hadisi suna rubuta littafi sai sa mishi az-zuhud war raqa'iq ma'ana littattafai ne na wa'azi kamar yadda ka san littafin riyadus salihina da ainihin littafin at-targhib wat tarhib to su malamai da suka gabata su sai su ce kitabuz zuhudi al-imamu ahmad yana da shi al-imamu abdullahi bin mubarak yana da shi al-imam malik yana da shi kitabuz zuhudi za a kawo hadisai ne da ke sa maka tsoron ainihin wato ka guji duniya kuma kai kwaɗayin ayyukan lahira hadisai ne na wa'azi a ciki to al'imamu ahmad ibn hanbali da ya rubuta wannan littafi da ɗan shi ya taso abdullahi babban ɗan shi kenan shine zaka ji an mai alkunya abu abdullahi to da ɗan ya taso shine sai ya samu wasu hadisai waɗanda ya kamata a ce mahaifin shi ya zuba su a ciki amma sai bai zuba su ba shine ya zuba su a ciki to shine ake kira zawa'iduz zuhudi da in kana da kitabuz zuhudi din in ba a hada an buga su gaba ɗaya ba to ba za ka samu wannan a jiki ba wani bugun ana hadawa ana bugawa bugun da can da ake shekaru ɗari da suka wuce na ƙasar indiya ana hada kitabu zuhud din da zawaidu zuhud din a buga gaba ɗaya amma yanzu an dawo an raba akan raba a buga na uban daban zawaidu zuhud din kuma daban haka na al-imamu abdullahi bin mubarak shi ma kitabu zuhudi sai kuma almajirin shi marwazi sai zo sai ya ainihin yi zawaidu zuhudi shi ma ya ƙara waɗanda yana ganin ya cancanta a ce waɗannan hadisan sun shiga to wannan din nuska ce mujarrada ba tare take da ainihin wadda take da hada da ta uban ba shi yasa kaga yace shafi na 129 wa qala al hakim al imam al hakim yace sahihul isnad isnadin wannan hadisi mai inganci ne wa wafaqahu az-zahabi al imam az-zahabi ya muwafaqa da shi wa huwa kama qala haka al'amarin yake kamar yadda waɗannan malamai guda biyu suka faɗi wa qala an-nawawi shi ko al-imam an-nawawi sai ya faɗi a cikin al-majmu' sharh al-muhazzab a cikin mujallad na biyar shafi na 292 isnaduhu jayyidun yace isnadin wannan hadisi mai nagari ne mun gane wannan ko to waɗannan su ne ainihin a takaicen takaitawa bayanai dangane da ainihin wannan amma abu na farko kamar yadda muka ce bari ka ji asalin wancan hadisin da suke yin hujja da shi na ainihin hadisin na talqin din shi yasa wannan addini namu idan har malamai ba su tsaya sun koyi ilimin mustalal hadisi ba wallahi azimu musulmi sun shiga uku ba dan Allah ya alƙawarin za Allah zai kare wannan addini ba da tuni addinin musulunci ya zama irin addinin kiristanci domin in ka to Allah ya shiryar da to shi yasa wajibi ne sai malamai sun tsaya sun yi bincike to wajibi ne lallai sai malamai sun yi bincike na musulunci sun tato abin da yake daidai sun gaya mutane in ba haka ba sai mutane su ta bautar Allah da addinan da suke ƙarya ne karshe kuma su je akwai hujja mai karfi a kansu dangane da ainihin al'amarin addini wannan hadisi dai da ake kafa hujja da shi na cewa za a tsaya a kabarin mutum a faɗa mai waɗannan abubuwa gashi za mu karanto maka shine dan ka je shi to abin da kamar yadda muka bayyana a jiya abin da muke so da kai duk inda ka haɗu da wannan hadisin to shine fa duk littafin da ka je muhtarul ahadisin nabawiyya ka buɗe majami'u sagir ka buɗe wani littafi ka buɗe duk inda ka je ka gan shi to shine dai ɗin mataccen ya shigo ta wani littafin mun fahimci wannan da kyau ko cewa idza mata rajulu minkum wai annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ce idan wani mutum daga cikin ku ya mutu fadafantumuhu kuka rufe shi falyakum ahadukum inda ra'asihi a samu ɗaya daga cikin ku ya tsaya daidai kan shi falyakul ya ce ya fulana ibn fulana ya kai wani dan wance fa innahu sayasma'u annabi ya ce lallai zai ji falyakul sai shi wannan da ke tsaye ya ce ya fulana ibn fulan ya kai wani dan wance fa innahu sayastawi qa'idan sai tashi ya zauna daram falyaqul sai sake cewa ya fulana ibn fulana ya wani dan wance fa innahu sayaqulu wai sai mamacin ya ce arshidini arshidini rahimakallahu ka shiryar da ni ka shiryar da ni Allah ya ji kanka Allah ya tausaya maka ma'ana abin da mamacin zai ce kenan falyaqul to wai sai annabi ya ce sai a ce uzkur ma kharajta alaihi min darid dunya ka tuno abin da ka fito duniya da shi shahadatu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allah yab'athu man fil quburi dama shi dancin masu kaga hadisan ƙarya kenan sai su jawo kalmomi na gaskiya sai su zuba yadda in muhaddisi ya zo ya ce ba hadisi bane sai jahilai su ce kun ji ya ce la ilaha illallah ƙarya ce la ilaha illallah shikenan sai su kafa maka kwanzagwar matsiya fa inna munkaran wa nakiran ya'khudhu kullu wahidin minhuma bi yadi sahibihi wa yaqulu lahu shikenan sai munkar ya kama hannun nakir nakiru ya kama hannun munkar wa nakir da ake cewa waɗannan mala'iku guda biyu sai kowa ya kama hannun dan uwan shi zo mu tafi ma tasna'u inda rajulin qad luqina hujjatuhu sai ɗayansu ya ce wa ɗaya wai mala'ikun yaya za ka yi me za ka yi da mutumin da yake an riga an lakanta mishi hujjar shi a baka fa yakunu Allahu hajijuhu ma dunahu sai ya zama Allah zai tsaya ya kare shi daga su dan haka sai su tafi su bashi guri to wannan hadisi da ya inganta kamto da fa biha wa ni'ima to amma ash-shaykh Muhammad Nasiruddin al-Albani al-muhaddith an-nihrir sai ya ce munkarun yace wannan hadisi munkari ne أخرجه القاضي الخلعي في الفوائد يتي القاضي الخلعي شيء في تدونا أتكلم تافنش الفوائد أتكلم تكدات همسن ديار أتكلم جزئي نبيو عن أبي الدرداء إذا أبي الدرداء هاشم بن محمد الأنصاري حدثنا عتبة بن السكن عن أبي زكريا عن جابر بن سعيد الأسدي قال جابر بن سعيد يتي دخلت على أبي أمامة الباهلي وهو في النزئ na shiga wurin sahabi abu umamat al-bahili na same shi yana cikin halin za a cire ran shi faqala li sai yace da ni ya aba sa'idin ya kai baban sa'idu idza ana mittu idan na rasu fasna'u bi kama amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an nasna'a bi mautana to ku yi min kamar yadda annabi ya umarce mu mu yi wa mamatan mu fa innahu qala saboda annabi ya ce fa zakarahu shine sai ya faɗi wannan hadisi mun fahimci wannan da kyau ko قلت ني محمد ناصر الدين الألباني سينتي وهذا إسناد ضعيف جدا wannan isnadi ne mai rauni kwarai da gaske lam a'rif ahadan minhum ghaira utbat ibn sakan yace in banda utbatu dan sakan ba wanda na sani a cikin su dukkan su majhulai ne qala daraqutni daraqutni yace matrukul hadith shi utbatu dan sakan din kuma da na sani daraqutni yace ainihin ana watsi da shi wajen karban hadisi wa qala al-baihaqi al-imam al-baihaqi yace wahid ya ce shi wannan utubatu dan sakan din nan mutum ne mai rauni mansubun ilal wada'i wanda har ma ana danganta shi zuwa ga ƙarya a cikin hadisi to kaji a takaice daga shafi na 64 zuwa shafi na 65 silsila ahadith ad-da'ifa ainihin a cikin lamba hadisi na 599 a mujalladi na biyu to ƙarshe duk da ya gama waɗannan bayanai sai ya ce wa jumlatul qawli a takaice dai أن الحديث منكر عندي إن لم يكن موضوعا وأن حديثي أولنا منكرين إما بزما حديث كريابا وقد قال الصنعاني في سبل السلام sai kawo waccan magana ta san'ani a cikin subul salam waccan da muka karanta daga ƙarshe sai ya ce wala yaridu huna mashtahara min alqawli bil amali bil hadith dha'if fi fada'il al a'mal yace kuma fa anan kar a gangaro mana da maganan nan da take yaduwa a bakin mutane cewa ai hadisi mai rauni ana aiki da shi dangane da ayyuka na mustahabbai فإن هذا محله فيما ثبت مشروعيته بالكتاب أو السنة الصحيحة yace domin wannan magana ana aiki da ita ne inda ya zan an samu asalin wannan abu daga Qur'ani ko sunna ingantatta wa amma ma laysa kadhalika amma abin da bai da asali a Qur'ani ko hadisi mai inganci wala yajuzu al-amalu fihi bil hadith ad-da'if bi halatta ay aiki da hadisi mai rauni game da wannan abu ba li'annahu tashri'un domin kafa shari'a ce ولا يجوز ذلك بالحديث الضعيف بحالة أيد حديث ميروني با لأنه لا يفيد إلا الظن لأن شي حديث ميروني با أبن ديك أمفانا واسيزتو المرجوح زتان كما ديك أبن رنجايروا اتفاقا da haduwar dukkan malamai sun haɗu kan cewa hadisi din nan mai rauni to tsammani ake manzon Allah ya faɗa to dan me zaka bautawa Allah da tsammani fa kaifa yajuzu al-amalu bi mislihi to dan me za a ainihin wato ya aiki da irin wannan abu da tsammanin shi ake الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يسير فلينتبه لهذا من أراد السلام في دينه wanda yake neman kubuta a cikin addinin shi sai lura da wannan magana fa innal kathirina anhu ghafilin yake domin akwai mutane da yawa waɗanda suka gafala game da wannan magana nas'alullah ta'ala alhidayata wat tawfiq muna roƙon Allah Allah ya shiryar da mu Allah ya datar da mu gashi cikin silsilar dha'ifa mujallad nabi kamar yadda na faɗa Allah ya shiryar da mu to dan haka ji wannan hadisin bai inganta ba to in aka je makabarta din sai a tsaya a yi addu'a kamar yadda zamu zo mu ji za a fuskanci alƙibla ne wajen yi wa mamaci addu'a duk baki ɗayan kowa zai fuskanci alƙibla ya ɗaga hannun shi ya yi wannan ainihin addu'a ta gwargwadon abin da ya sauƙaƙa dangane da dama cewa a karanto kaza a karanto kaza musamman na alƙur'ani shehu usman ya tattauna wannan matsala a cikin ihya sunna da cikin bayanul bida cewa bid'a ne bai halatta a je makabarta a ce za a rinka karanto kaza kaza kaza kaza sai dai ayoyin da ke magana akan addu'a wannan kenan to amma dangane da kul huwallahu a ce wai wanda ya karanta kul huwallahu kafa goma sha ɗaya sadaukar da ita ga mamata za a gafarta mishi gwargwadon yawan mamatan da ke kwance a wurin wannan hadisin ƙarya ne ko kuma a ce wanda ya je kabarin iyayen shi duran juma'a ya karanta suratu yasin Allah zai mishi gafara Allah zai musu wannan hadisin ƙarya ne a takaicen takaita babu wani hadisi da ke nuna cewa ya halatta a je makabarta a karanta wani abu na ainihin alqur'ani to dan haka abin da yafi sai dai ka ɗaibo addu'o'i da suka zo a qur'ani ko sunna kai to dangane da yin addu'a a jama'a fa liman ya rinka bayarwa mamu suna amshe ga wannan littafi fatawar ta'aziyya na fadilatu sheikh muhammad sa ibn salih al usaimin ɗaya daga cikin limaman hurumi limaman makka mun fahimta gashi a cikin shafi na talatin daidai lambar tambaya ta talatin da hudu wasu ila shehu asabahu allahu aka ce an tambayi malam allah ya ba malam lada ما حكم دعاء الجماعة عند القبر بأن يدعو أحدهم ويؤمن الجميع إنا حكمين جماعة ستارو أقبري وأن ينا الدعاء ثوراكم سنا أمشي فأجاب سيبا دا أنسى cewa ليس هذا من من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام yace wannan ba shi daga cikin sunnan ma'aiki hira da aminci tabbata gare shi wala min sunnatil khulafa'ir rashidina ba shi daga cikin sunnan halifofi shiryayyu وإنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرشدهم إلى أن يستغفروا للميت abinda annabi ke nuna mutane shine su ainihin wato roƙa mamaci gafara wa yas'alu lahu tasbita kuma su roƙi Allah ya tabbatar da shi kullun bi nafsihi kowa da kanshi zai yi addu'ar wa laysa jama'a ba a jama'a ba abinda malamin ya faɗi kenan a takaice jama'a mun fahimci wannan da kyau to wannan hadisi ta iya yiwa wani ya kafa hujja da cewa ai gashi an ce istaghfiru jam'i ne ku roƙa wa ɗan uwanku gafara to abin da muke so ka fahimta daga khitabu shar'i maganganun da annabi sallallahu alaihi wasallama yake na shari'ar musulunci shine ya zo musu da musuluncin a da in aka rufe mamaci a zamanin jahiliya ba a tsayawa a komai a kabarin shi sai dai a ɗauko irin dabbar da yake yankawa yana sadaukarwa gumaka sai a yanka a kan kabarin nashi wai shi ma ya sha jinin an rama mai kenan abin da suke kenan to da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya haramta wannan abu to yau gashi ya zo da su makabarta to ta wace hanya zai koyar da su abin da ya dace in bai faɗa ba dole sai ya faɗa don haka wannan faɗe ɗin ba faɗe ne na cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗan wannan ɗin ma ko da yaushe ba a'a ya koyar da su ga abin da ya kamata a faɗi to ashe a yanzu in limaman mu suka koyar da mu haka da zarar an je makabarta an rufe mamaci me ya kamata kowa ya san abin da ya kamata sai ya juya ya fuskanci alkibla ya ɗaga hannun shi ya addu'a ya tafiya shi mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to sai ce almas'alatul khamisa wal mi'a mas'ala ta ɗari ɗaya da biyar wa yajuzu julusu indahu asna ad-dafn bi qasd tadhkir al-hadirin bil maut wa ma ba'dahu ya halatta a zauna a lokacin da ake rufe mamaci domin ainihin ko kuma da nufin tunasar da waɗanda suka halarci wannan wurin jana'iza a yi musu wa'azi a tunasar da su game da ainihin wato mutuwa da kuma abin da ke biyo bayan mutuwa ɗin ma'ana aka je makabarta musamman aka samu ba a gama shirya hakan kabarin ba za a iya zama ana wa'azi ko kuma bayan an rufe mamaci to amma wasu malamai sun ce bayan an rufe mamaci ɗin to wannan kar a yi wa'azi saboda lafazin hadisin da zamu zo mu ji ya ce lokacin da annabi ya samu ba a gama hakan kabari ba shine zaunar da su yake musu ainihin wannan wa'azi amma shine ash-shaykhul albani yake cewa ya halatta a zauna a lokacin da ake rufewa asna ad-dafni a lokacin da ake rufewa to ko wannan zai iya daukan bayan an gama ainihin rufe mamaci an yi addu'a ko kafin a yi addu'a a tsaya ana yin wa'azi to abin da ya fi tukuna da farko a fara gabatar da addu'a ga mamaci saboda a lokacin nan babu abin da yake bukata kamar addu'a din in aka gabatar da addu'ar to in za a tunasar da mutane din to a tunasar da su kuma muna fatan din hakan ya zamba bid'a bane insha Allah li hadisin bara ibn azib saboda hadisin bara dan azib waɗannan abubuwan duk abin da ya faru shine wato aikin da ya kamaci malamai su yi ba shi suke yi ba abin da ya kamaci malamai shine su zauna su saka littafi ko qur'ani ko na hadisi ana karanta mutane shari'a a dukkan anguwanninsu ana koyar da su addini to sai ba a yi wannan ba shi yasa dole aka je makabarta ga ka dai a ahlus sunna ka je to amma irin yadda yan bid'a din suke kai ma dole haka zaka yi tunda ba a zauna an koyar da ku yadda ya kamata a yi jana'izar ba to shi yasa wajibi ne yawan yawon wa'azi ba shi ne asalin makasudi ba a karantar da mutane tukun sannan a yawon wa'azi domin me za a wa'azantar da kai in baka san asalin shi addinin ba shi wa'azi dama tunasarwa ne to tunasarwa to baka san abin da za a tuna maka ba to me kamanta balle a tunasarce ka me ka gafala ashe wajibi ne a zauna a karantar da mutane sai shi yasa kullum mutane wannan yace yana son a je a mishi lacca wannan yaje ce ana son a mishi wa'azi a abin mu da muke usulubin da muke bi ana son a karanta mutane karatu ne ko ka zauna in kanka ya kai iya daukan baki ya dauka ko kuma ka zauna kana jin hukunci ɗaya ɗaya ɗaya kana riƙewa haka to wata rana sai a miƙe a dan faɗakar game da abin da aka rafkana ta ma ba a karantar da kai komai ba kuma an zo an ce za a yi maka wa'azi in aka je wurin wa'azin nan a kama nan a kama nan ba a gamsu daga nan ba an koma nan ba a gamsu daga nan ba an koma nan sai a tashi kuma kana da matsaloli da yawa da ya kamata a tsaya a kwance su tukuna yau da a ce in an je wa'azin ma sai a samu ina wani ƙwararren malami akan aƙida to ya tashi ya mana bayani akan aƙida a bashi wannan fagen shi kadai awa uku ya ce yana bayani misali goben an je to wannan zai mana bayani akan jana'iza shi kadai to amma wannan ya fara magana akan tauhidi minti biyar dakata wana zo ka taba wana yana cikin yi dakata wana zo ka taba duk sai ya zama an tattabo abubuwan da yake ba a gamsu ba kuma addinin musulunci so ake in aka tasa ka gaba sai ka gamsu don musulunci na bada amsar kowace tambaya mun fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu saboda hadisin bara'u dan azib a azib yace kala yace kharajna ma annabi sallallahu alaihi wa sallama fi janazati rajulin min al-ansar mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama jana'izar wani mutum cikin mutanen Madina fantahaina ila al-qabri sai muka isa kabarin walamma yulhad ba a gama ainihin wato hakan kabarin ba shine ma'anar walamma yulhad ba a gama ainihin wato hakan kabarin ba da lamma da lam kusan duk aikinsa daya lamma yulhad lam yulhad to inda suke samun bambanci shine ita lam tana korewa ne gaba daya fa lam yulhad baki daya ba a haka kabarin ba amma aka ce wa lamma yulhad ana hakan amma ba a gama ba amma can lam ita ba a ma fara ba فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة في منزل الله صلى الله عليه وسلم يزون يفز كان القبلة وجلسنا حوله موكم مكزونا كي ويدشي وكأن على رؤوسنا الطير يتي كمر أن أورا تنسى أكم مصبودا نسوا إذا صحبي زونا النبي صلى الله عليه وسلم زي جوابي سيسي شروع إذا النبي يزونا سكا زونا سكا كي ويشي سيسي شروع tambaya ma sai suka daina yin tambaya saboda ya hana su ya ce in kuka ji na yi shuru kuma ku yi shuru kada ku yi tambaya ba wai ya hana tambaya bane in yana wa'azi amma yawan tambayoyi wannan ya sakato nan wannan ya sakato nan wannan ya sakato nan wani sai ya sakato abin da yake ana gaya mishi kuma sai yake aiki da shi ai ta jayayya da shi to saboda haka sai ya ce in kuka ga nayi shiru kuma ku shiru to shine ana sai ce har mukan yi farin ciki mutanen kauye su zo su yi tambaya don shi mutumin kauye bai da birki da ya zo ba abin da ya shafe shi zai gabatar da tambayar shi to shine sai wata rana annabi na cikin wa'azi wani ba kauye zo ya ce ya manzon Allah yaushe za a yi tashin duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da wa'azi sai da ya kammala wa'azi tukuna sa'annan har wasu na cewa ya ji ya ki amsa mai ne sai ya gama wasu ka ce ya ji ya ki amsa mai ne saboda bai ji daɗin tambayar ba wasu ka ce bai ji bane don haka bai amsa mishi ba shine sai ainihin da aka idar da wa'azi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ina nake ganin ko nake jin mai tambaya game da tashin duniya ɗazu sai ya ce gani sai annabi ya ce me ka tattalawa tashin duniya sai ya ce na tattali ƙaunar Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce to ka tattali tashin duniya don haka sai ka dage to wannan kaga ba ruwan shi ko an hana tambaya ko ba a hana ba shi dai yayi a bar shi to wa fi yadihi udun yankutu fil ardi bara'u yace annabi ya rike tsinke haka a hannun shi a hannun shi akwai tsinke wanda yake caccaka ƙasa haka yana zaune haka yana dan caccaka ƙasa da shi yana tunani faja'ala yanzuru ila sama'i wa yanzuru ila al-ardi sai annabi ya daga kai kalli sama sai kuma ya kalli ƙasa waja'ala yarfa'u basarahu wa yakhfiduhu salasan sai ya ainihin daga idan shi sai kuma ya sauke har sau uku annabi ya haka faqala sai ya ce ista'izu billahi min azabil qabri ku roƙi Allah ya tsare ku daga azabar kabari marrataini aw salasan so biyu ko so uku annabi ya faɗi wannan kalma summa qala sa'annan duk irin waɗannan hadisai da kai kake jin su daren fa Allah ne ya taimake ka an koyar da kai akan aqidar salaf kana zuwa an ka samu wasu batattu sai su ce san babu azabar kabari sai su ɗauko hujjoji aqaliyya sai su mako maka sai a ce mamaci nawa ne wani dalili yasa aka tona kabarin shi kai kaga an yi mai azabar zaka ce a'a tunda baka gani ba ya ce to saboda haka ba ba haka bane ba wata azaba kabari duk wasu ayoyi da hadisai na magana azaba kabari sai su musu tawili to waɗannan irin wannan tunanin nasu da wannan falsafancin nasu fa iri ɗaya ne da waɗannan da ke ce muku aljanu zai shiga jikin mutum duk irin fahimtar su ɗaya in ta sai a ce kai ka san girman aljani kuwa to shi ina ya taba gani yaya za a ce aljani zai shiga jikin mutum yaya za a ce za a yi magana da aljani duk irin waɗannan ne duk nasoshin sai biya murɗe su bai yi sa'a bane ba a samu an yi tarbiyyar shi akan aqidar salaf ba shi yasa mas'aloli na aqida ahlus sunna fa yanzu ne aka fara karantawa a da an tawa yan ɗariƙa lugude ne akan ɗariƙa aka yi ta lugude kar ku manta da wannan yanzu ne za a tsaya a yi karatu a gano me ce asalin aqidar ahlus sunna din a karantar da mutane kuma Allah ya taimake mu an zo za a karantar da mu kuma su waɗanda suka ce ku taho ahlus sunna din kuma suna ce muku ku yi hankali yanzu ba haka ba wannan matsalar na cikin aqidar salaf ai cewa aljani na shiga jikin mutum dole ne abu ne ma'lumun min ad-din bi darura fi aqidati salaf ashabul hadith lallai lallai dole ne cikin aqidar salaf dole ka yadda aljani na shiga jikin mutum dan me qur'ani ya tabbatar hadisai sun tabbatar waqi'in al'amari ya tabbatar da haka to amma kuma su suka jawo ka cewa zo ka zama ahlus sunna kuma sun ce maka bai shiga to me yasa su ma ba su karanci aqidar ahlus sunnan ba ash'aryancin da aka tarbiyance su akai a makarantun su haya islamic din nan shine suka zo cikin gari suke barbada muku wancan guggubin maguzancin nan na su aristo shine suka barbada muku duk wanda yake da littafin sharhul aqidatu tahawiyya ta ibnu abil izzi al hanafi tafi ka je ka duba farko farkon ka ga yadda ya tattauna maganganu dangane da ilmul kalam da falsafa din nan da sauransu ka ga maganganun da ya ɗibo daga gazali a cikin ihya ulumuddini to duk wannan sharrin ne su imamu maliku suka kyamata suka yi ta kyamatar da mutane game da ilmul kalam din nan sai da aka danno wa mutane shi gashi nan kun ga abin da ya haifar domin da babu wannan ilmul kalam babu wanda za a samu ya ce bai yadda cewa aljani na shiga jikin mutum ba babu wanda za a samu ya ce bai yadda azaba kabari gaskiya ba ce saboda su sahabbai addinin da suka yi shine addinin da annabi ya koyar da su addinin annabi ko qur'ani ne da hadisi duk abin da aka ce sai a ce saboda Allah ya ce annabi ya ce to amma ka ce to ai da aka ce azaba kabari to yaya aka yi kuma mamaci din in ainihin yana cikin kabarin an fito da shi ba mu ganin wata shaida azaba a jikin shi kaga wannan ya ɗauko wani hayaniyar tunanin shi ne ya kafa hujja da shi in an ɗauko tunani irin nashi a falsafance sai a bashi ansa mai bacci da yake bacci akan samu yana cikin wani mafarki ne ban tsoro na shan wahala amma kana kusa da shi kana kallon shi gashi lafiyar shi lau amma shi kuma cikin wahala yake ko ba haka bane a to da baka gani ba ya nuna ƙarya ne in ya tashi ya ce wallahi yanzu nan da musa ta biyo ni da gudu sai ka ce ka da Allah ƙarya kake ba mafarki yake ba shi ba cikin wahala yake ba wani zai tashi baccin yana haki amma san da yake baccin kuma lafiyar shi lau yake mun shari kake ganin shi to shi yasa matukar ba a koya mutane aqida qur'ani da hadisi ba wallahi sai sun da sun bata mun fahimci wannan da kyau ku dubi yadda usulubin imam al-bukhari yake duk abin da yace babi sai yace maka saboda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza shikenan ya isa duk maganganun da annabi ku duba da yayi magana sai kawo musu bayani shikenan sun gamsu to amma mu yanzu sai zamani ya zo duk wani abu da mutane ba su san shi ba in aka zo aka ce gashi ya tabbata sai waɗanda ake kira malaman cikin sai su tashi su ce ba haka abin yake ba yadda kuke din nan ku tsaya a haka mun fahimci wannan da kyau sai ka samu mutum ya inkarin cewa sihiri ƙarya ne dodo ƙarya ne sai ce mai ta ƙarya ne duk waɗannan farashin sanin aƙidar salaf ne dodo akwai shi amma kafirci ne to haka zaka ce amma an ka ce ƙarya ne a'a idan mutum ya je aka haɗa shi da dodo ya mishi wani abu ya gani kuma ka ce ƙarya ne yaya ƙarya ne yaya aka yi haka sai ka ce mishi gaskiya abubuwan da dodo yake yi in an haɗa ka da shi in Allah ba da izini zai iya samun ka gaskiya ne yana faruwa abubuwan da ke faruwa dangane da asirin Allah ba da izini gaskiya ne yana faruwa abubuwan da ake yi na hanyar maita gaskiya ne yana faruwa amma duk abin da ake so ka fahimta wa mahum bi na bihi min ahadin illa bi iznillah duk waɗannan ba su iya cutar da wani da komai sai da izinin Allah ashe in Allah ya ba da izini abin zai iya cutar da kai kenan mun fahimci wannan to kuma duk abin da ke tabbatar mana haka gaskiya ne sai aka yi wa annabi asiri kuma sai kama shi to wannan hadisin ma sai kaga sun murɗe shi kuma yana cikin bukhari da muslim an yi wa annabi sallallahu asiri asirin nan ya kama shi da aka yi mishi asirin sai mun zo matsala dangane da asiri sai mun fashe muku har yadda aka yi wa annabi asirin ma da yadda aka ya kama shi baki daya za a zo za a tantance insha Allah to in aka tattauna wannan sai a ɗaibo maganganun da malamai suke akan sharhin wannan hadisi tuni yan bid'a suke inkarin wannan hadisi in aka ce an yi wa annabi asiri to ai ya saba wa aya alqur'ani kenan wallahu ya asimuka minan nasi to ka san san da aya ta sauka ka san san da kuma aka yi asirin mun fahimci wannan da kyau rashin lafiya ce asirin aka yi makan ya kama ka rashin lafiya ne to in ya kama mutum to yaya za a yi to sai aka yi wa annabi sai ya kama shi sai aka ga yadda annabi ya karya to shi kenan ashe tun da gaskiya ne dama qur'ani ya tabbatar mana to in aka yi wa wani da ba za mu ce mun rasa yadda za mu ba kenan sai mu binciko a cikin hadisi da aka yi wa annabi yaya ya karya ga yadda ya to mu ma haka za mu yi mu karya to ba shi kenan ba kun fahimci wannan amma duk in muka kauda tunaninmu daga waɗannan abubuwa sai a tafi a ta bankaura an yi wa mutum asiri tabbas ya kama shi sai ya zo zai sadu da matar shi sai a zakari ya zama inni ya zama ɗan ƙarami kuma ka ce asiri ƙarya ne zai fahimci karatunka har abada bai fahimta ka mun fahimci wannan da kyau ba zai fahimce ka ba ana yin rab ana yin akad an yi mata asiri mijin na saduwa da ita shi sai ta zama kamar tsumma sai ainihin wata farji ya toshe wata kuma shikenan sai ta zama gata nan budurwa ce amma sai ji ta kamar tsohuwa duk ana yin asiri haka yana faruwa ya ci da izinin Allah in aka yi wa wani haka ta tabbata gare shi kuma kace ƙarya ne zai fahimci magana ka kuma sai a ce yu'alaju indal atibba hauka wai sai a ce a tafi wurin likitoci dama mu ibn al-qayyim ya wayar da kanmu fa jazahullahu khairan fa rahmatullahi alaihi duk wanda yake da tibban nabawi yace dauka gani ibn al-qayyim duk da ya kawo yace waɗannan abubuwa na iya faruwa ta hanyar aljani yana iya faruwa kuma ta hanyar ainihin murdewar jijiyoyi ko kuma tabuwa hankali sai ya ce manyan likitoci su da kansu sun tabbatar da cewa eh akwai larurorin da suke faruwa na hauka da tabuwar aljanu da makamantan haka ya ce akwai kuma wanda yake faruwa na hanya ainihin tabuwar jijiya da kwakwalwa ko bargo ko cikin kashi ko makamantan haka sai ya ce amma fa jahalatul atibba sai ya ce jahilan likitoci su ne ba sa furuci da cewa ainihin wato aljanu yakan iya taba mutum ya abin nan shi ka karanta littafin atibbin nabawi za ka cikakken bayani akan haka to duk waɗannan abubuwan ba wajibi ne a karantar da mutane ba saboda ya samu shiga cikin aƙidar su domin ba za ka taɓa zama mumini cikakke ba sai kai imani da waɗannan abubuwa tunda Qur'ani ya zo da su rufa'ido gashi nan suna tare ku wajen gidan fata su ne muku rufa'ido sai ya zo da igiya ya rinka wulwulawa ku kuna gudu kuna ganin macijiya ce ƙarya ne faufau ba macijiya ba ce igiyan nan ita ce a hannun shi amma ya muku abin da ake kira rufa'ido shine Qur'ani ya kira da sihirut takhyil fa khayyala ilaihi annaha tas'a to wannan sihirut takhyil kenan ba sihirul haqiqa ba sai kun samu waɗanda suka san abin sun fayyace muku amma kawai dan acaba ya je ya zai littafi ya ce wai da haka zai fahimta to me zai fahimta da haka dan abin da zaka fahimta da haka shi kanshi asirin sai ka fahimci yaya ake yin shi sai mun zo duk za a fashe wannan matsalolin za ga yaya ake yin asirin shi kanshi bokan bai kware daga yin haka ba zai iya yin asirin fayyace ba da yaya da me da me ake hada da me akwai asirin da za a zo a hada din kuma ba zai ci ka ba saboda ba a bi usul din da ba a bi formula din ba ba zai kama ba mun fahimci wannan da kyau ko na'am eh haka ne eh haka ne ya yadda ba musu cewa lallai da ya ji kanshi ya tsara sai shafa na don eh to wannan abin sai ya ce bari mu jaraba waya jaraba kamar hawan keke Allah ya kiyaye za a zo za a tattauna wannan matsala shi yasa na ce muku insha Allah ta'ala muka fara kar- in muka karatu yau muka yi gobe to daga ranar juma'a muka ce ko daga ranar juma'a in Allah so sai mun kwana goma zuwa kwana goma sha biyu muna tattaune waɗannan matsaloli matsalar mafarki matsalar aljani matsalar sihiri duk sai an tattaune su ko zai fi kwana goma duk za a tsaya a tattaune su matsaloli ne masu muhimmanci kuma cikin aqida an ba haka ba me ya kawo cikin Abul Hasan al-Ash'ari duk abin da ka gani cikin abul hasan al-ash'ari al-ibana din nan to mas'ala aqida ce har shafa akan huffi me yasa ya kawo ta saboda yan shi'a da khawarijawa sun ce ba a shafa akan huffi ashe abin ya taba aqida mun fahimta to tun daga kai shigo mun yi imani da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza to kuma sai ga kuma mutum yana cewa shi ahlus sunna din ne amma kuma sai kaga cewa Allah ya kiyaye yasa sai an san waɗannan abubuwa to summa qala sa'an nan sai annabi ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri salasan Allah ni dai ka tsare ni daga azabar kabari so uku annabi ya wannan addu'a sun makala sa'an nan sai annabi ya bayyana yadda ake ɗaukar rai yau sai kowa ya karkaɗa kunnen shi ya ji dingan da kaga ya rasu to ta ɗayan waɗannan hanyoyi biyu aka cire shi in nagari ne to zaka ji in mugu ne to zaka ji innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'in min ad-dunya bawan Allah mumini idan ajalin duniya ya yanke mai ma'ana rayuwar duniya ta ƙare wa ikbalin min al-akhirah zai fuskanci lahira nazala ilaihi mala'ikatun min sama sai mala'iku su sako gare shi daga sama gare shi za su sako musamman saboda shi za su sauka bidul wujuhi masu fararen fuska ka anna wujuhahum shamsu fuskar su kai ka ce rana ce saboda haske duba hasken rana fa fuskar su rana guda ɗaya dubiyar da take haske duniyar nan to mala'ikun da za su zo ɗaukar ran mumini dukkan su fusakun su kamar hasken rana su za su zama shi haka zai gansu ma'ahum kafanun min akfanil janna tare da su akwai mayani ko hankici daga cikin hankicin aljanna daga aljanna za su ɗauko hankici wa hanutun min hanutil janna da kuma turare daga cikin turaren aljanna za a taho ɗaukar ran babban mutum hatta ya jilisu minhu maddal basri sai su zo su zauna su kewaye shi ga sunan iyakar ganin shi yana ganin su a lokacin ne zai ga mamaci ya kafe idanuwan shi haka su yake gani kawai lokacin ba da ku yake ba shi da su waɗannan yake gani summa yaji'u malakul mauti alaihi salamu sa'annan sai mala'ikan mutuwa amincin Allah ya tabbata gare shi sai ya zo ma'ana su waɗannan mala'iku su za su fara zuwa su zauna kusa da shi sannan kuma sai mala'ikan mutuwa sai ya zo sai ya zauna daidai kan shi الشيخ الألباني سي تعليقي game da sunan mala'ikan mutuwa yace qultu ni albani albani mai littafi sai nace hadha huwa ismuhu fil kitabi was sunna wannan shine sunan mala'ikan mutuwa a qur'ani da sunna malakul mauti haka qur'ani ya kira shi qul yatawaffakum malakul mauti allazi wukila bikum mala'ikan mutuwa da aka wakilta muku shi zai dauki ranku wa amma tasmiyatuhu bi azra'il amma kiran shi da cewa azra'il fa mimma la asala lahu wannan ba shi da asali khilafan lima huwa al-mashhur inda nasi wannan magana ta wa sabanin abin da ya shahara a wurin mutane ko malamai sai gaji sun ce sai azra'il yazo mm haka wala allahu min al-isra'iliyat yace mai yiwa ma daga cikin isra'iliyat karatun bible ne suke biya muku Allah ya kiyaye ai Allah ya shiryar da mu hatta ya jilisa inda ra'asihi sai mala'ikan mutuwa yazo ya zauna daidai kan shi fa yaqulu sai ya ce ayyatuhan nafsu tayyiba ya wannan rai mai kyakkyawan hali mai kanshi wa fi riwaya almutma'inna na tsatse ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan fito zuwa ga gafara da yarda Allah qala annabi yace fa takhruju tasilu kama tasilu alqatratu min fi siqa sai annabi yace sai ran ya fado kamar yadda ka san ruwa yana bulbulowa daga cikin ainihin gora ka duba goran aka karkata ta ko tulu ko kula dubi yadda ruwa ke zubowa subul subul cikin sauki to haka ran mumini zai fito faya a kuduha sai shi wannan mala'ikan mutuwa sai ya ɗauki ran wa fi riwaya hatta idza kharajat ruhuhu salla alaihi kullu malakin bayna sama'i wal ardi a wata riwaya aka ce sai wannan ainihin rai nashi ya fito sai duk mala'ikan da ke tsakanin sama da ƙasa sai ya mishi addu'a shine ma'anar salla din wa kullu malakin fi sama haka duk mala'ikan da ke sama sai mai addu'a wa futihat lahu abwabus sama'i sannan duk kofofin sama din nan guda bakwai a bude ana shirin a zo a kai shi wurin Allah laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah an yu'raja bi ruhihi min qibalihim babu wasu masu kofa sai sun zan suna roƙon Allah Allah ya shigar da wannan rai na wannan mumini ta hanyar kofar su da suka bude fa idza akhadha idan wannan mala'ikan mutuwa ya karbi wannan rai lam yad'uha fi tar fi yadihi tarfata aynin mala'ikun da suka rako shi ba za su bar wannan rai a hannun shi daidai da kiftawa ido ba yana karɓe yana cire ran yana karɓe su kuma sai su karɓe hatta ya akhudhuha sai su karɓe fa yaj'aluha fi zalikal kafan sai su sanya a cikin wannan ainihin likafani wannan ainihin hankici da suka zo da shi wa fi zalikal hanut wanda yake da wannan turaren fa zalika annabi ya ce wannan maganar da ka ji na faɗa qauluhu ta'ala ita ce fassara magana Allah da yace tawaffathu rusuluna wa hum la yufarrituna manzannin mu za su dauki ran shi ba tare da suna sakaci ba ma'ana wannan ayar kaga fassarar ta kenan to manzannin da ke daukar rai ashe mala'ikan mutuwan ne zai karba su kuma sai su ainihin karbe daga hannun sai Allah ya ce wa hum a lokacin da ya karba din nan ba za su bari ba za su yi sakaci ba sai su yi sauri sai su ainihin karbe shine tawaffat rusuluna wa hum la yufarrituna kai ka mutu kana sakaci game da aikinka su kuma ba za su yi sakacin daukar ranka ba in lokaci yayi wa yakhruju min haka atyab nafhati miskin wujidat ala wajhi al-ardi sai ainihin wannan rai ya fito ya fi duk wani turare mai kanshi a sararin duniyan nan sai annabi ya ce turaren ma turaren miski turaren miski ya fi kowane turare kanshi to haka wannan rai zai fito ya fi turaren miski kanshi kala annabi ya ce fayas'aluna biha fala yamurruna ya'ani biha ala mala'in min mala'ika sai waɗannan mala'iku su sama da wannan rai ba za su wuce taron wasu mala'iku ba illa qalu sai su waɗannan mala'iku sun ce ma hadha ruhu tayyib wannan rai ne wannan yake kanshi fa yaquluna sai ce fulan ibn fulan ai wani dan wani kenan ma'ana wannan ya nuna mana ashe za a kira ka da mahaifin naka kenan a ina in ka mutu to hadisin da ake cewa wai mutane za su tashi da sunan uwayensu mata ne a ranar alkiyama wai saboda rufawa annabi isa asiri mugun abu da za a rufa mai asiri wannan hadisi mugu ne ba ingantacce ba ne mun fahimta yaya Allah yake kiran annabi isa a qur'ani ya isa ibn maryam to haka zai tashi a kiyama ma karanta hadisin ceto da haka zai tashi da annabi ba da labarin ceton filin alkiyama isa ibn maryam a don haka ne shi kuma annabi adamu fa ibnu man annabi adam shi ba uwa ba uba shi kuma da sunan wace uwa zai tashi kenan to shi yasa duk inda hadisi yake bai inganta ba sai kaga ya saba wata doka cikin shari'a fa ya kamata a yi makon hadisai mawdu'ai fa makon hadisai mawdu'ai a kawo tarihi a kawo abubuwa yadda suka yi ta faruwa saboda waɗannan hadisai sai da aka yi wa abdullahi ibn mubarak tambaya Abdullahi bin Mubarak yana bayani kullum sai ya bayyana hadisan ƙarya sai wani ɗalibi ya ce ala gafata malam yanzu irin waɗannan hadisai to idan irin ku da kuke bayyana mana in suka ƙare fa sai ya ce ya ishu lahal jihabaza in dai waɗannan hadisan na da rai to sai an samu masu kashe su su ma sun rayu suna bayyana wasu na bayyana su to kuma abin da zai baka mamaki fiye da shekara dubu ɗaya hadisan nan ke yawo kuma fiye da shekara dubu ɗaya nan malaman nan suke kwankwasa hadisan nan amma har yau hadisan nan kuma yawo suke kare to menene sirrin da yasa haka ke faruwa sai an zo ana bayani akan yadda hadisai ba ifai ke yaduwa zaka fahimci haka daga cikin hanyoyin da haka ke faruwa shine wanda ba malamin hadisi bai dauki alkalami ya ce zai yi rubutu a cikin addinin musulunci wannan na taimakawa wajen yawon hadisai na ƙarya da da'ifai me misalin wannan littafin muhtarul ahadisan nabawiyya ba malamin hadisi ba ne malamin lugal arabiya ne as-sayyid al-hashimi malamin lugal arabiya ne wajen adab alhamdulillah yana da littattafai adab balaga jawahirul adab jawahirul balaga wannan fagen shi ne ya kware kawai wai sai ya dauki alkalami da biro sai ya kwafi daga jami'u sagir ya zo ya tara waɗannan hadisai sai suka zo suka shiga cikin jinin musamman mutanen ƙasar mu muhtarul ahadith nabawiyya yanzu hujja ne babba a ƙasar nan to amma hadisai nawa ne ke ciki na ƙarya hadisai ne wani da ifai a ciki da an taba ka sai ka ce ai mun gani cikin muhtarul ahadis ai an ce kaza wala yadri al miskinu bi anna al muallif miskin nafsi Allah ya kiyaye to saboda lokaci ya kure anan zamu kwana insha Allah fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah